وعندهم قاصرات الطرف عين kuma a cikin aljanna suna da kamammun mataye waɗanda idanuwansu ba sa kallon waɗanda ba mazajensu ba kuma masu kyawawan idanu